karimi akwai matakin da sai ya taka sannan zai kai matakin zama karimi shine mai kiyaye dokokin Allah matakin farko shine ana so ka zanto mumini tukunna mutum zai yi wuya kaga ya zamanto taqi mai kiyaye dokokin Allah abinda Allah ya ce yayi yana yi gwargwadon hali abinda Allah ya ce ya bari yana bai gwargwadon hari kuma ka samu imanin shi ba mai ƙarfi ba ne yana wahala ƙarfin imani shi yake sa mutum ya zanto ma ƙarfin imani shi zai baka wannan takawa din ya zamanto imanin ka zai sa idan Allah ya ce abu kai abu sai ga wayin wannan abun baya baka wahala dan Allah ya ce kai idan Allah ya ce ka bari bari baya baka wahala saboda imanin ka yana da ƙarfi a lokacin da kake ganin wani abu wani yana yi sai kai ba za ka iya ba a lokacin da wani ke ganin gashi kai abin da kake ba zai iya ba imanin ne ba ɗaya ba kuma na gane karatun da haka idan imanin ka yi ƙarfi to sai ka samu sai ka zanto mai kiyaye dokokin Allah sannan kuma abin da zai dinga taimaka maka kullum imanin ka yake hauhawa shine yawan ayyuka na kwarai yawan ayyuka na gari shi yasa muka fara imani yazidu bi ta'a wa yanqus bil ma'asiya imani kullum yana karuwa ne da yawan yi wa Allah madaukin sarki da'a kai zaka tirsasa kanka kai za ka tilasta zuciyarka ya ta dinga yin abin da Allah maɗaukin sarki yake so ko da itan ba ta so ta dinga barin abin da Allah maɗaukin sarki ya ce ta bari ko da ku itan ba ta so ba ta son ta bari kai sai ka tirsasa ta bari ba ta so ta yi kai sai ka tirsasa ta yi wannan tirsasa da kake yi ta yi ta bari zai sa imanin kai na haɓaka yana karuwa yana hauhawa cikin taimakon Allah daga nan kuma sai Allah sarki ya baka karfin imanin da zaka zanto idan Allah ya ce ka yi baka jin nauyin ka yin idan ya ce ka bari baka jin nauyin ka bari sannan abin da zai ƙara tallafa wa mutum ya zanto imanin shi ya yi karfi kiyaye dokokin Allah su karu shine kaucewa dukkan wani abin da sabon Allah ne